الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العجب العجاب وصاله من سيد اللحم وضروب المحو وكل ما يفترى وجعله آليا بالأكل السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آلته الباقية على امتثال الأحبار مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكن ربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سابقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسئل في الدنيا بأنواع الشرور أما بعد أموال فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin mu mai kowa mai komai wanda ya ja kwanan mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin talata bakwai ga wata Ramadan da garman sallama sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi da ashirin da wata watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida allah hannu wata ta'ala cikin yassare wata da kaddara wata ya tsara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka mulkin abdullahi bin abbas wacce take anguwar kwarwa cikin garin zariya domin ci gaba da kokarin da iskar a littafin allah subhanahu wata ta'ala wanda ya saukar da shi a wannan wata mai albarka domin ya zama haske maganin rubu shari'a da al'umma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara azurta mu da yin wannan littafi kyakkyawar fahimta fahimtar da za ta ƙara mana tsoronsa fahimtar da za ta ƙara tsabtace ɗabi'unmu da tunaninmu da haskaka rayuwarmu gaba da samu kuma da Allah shi aminci da ba'u ma'amina bayan haka ɗan uwan albarka akwai

yan uwa za su sanya shi a cikin addu'a shi ma ya rasu a madina a ɗanin jana'in da sa Allah ya masa gafara kafin zuwa ɗani ne mutumin arziki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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول كيما ألا مهل الشرك بيئة كيما تتاتا biyayya wacce take wajarta zukatanku su miƙa wuya ga Allah tare da ƙanƙan da kai tare da gaggata cewa shi kaɗai ne ya cancanta abota masa shi kaɗai ne idan ya yi umarni ake bin umarnin kai tsaye kai zunko ya kai shi gida ko ma yaya kai naka sami na wa aba mun ji mun bi wa ati'ur rasul manzansa da ya aiko an da tada shi ma ku masa biyayya biyayya ga manzan rahama sallallahu alaihi wasallama gasgata manzancin da ya zo da shi ne gaggata manzancin da manzala sassan ya zo da shi imani ne kuma da Allah. Wannan ayar Yana tabbatar da cewa babu yadda za a yi imanin mutum da Allah ya zama kyakkyawa nagartaccen imani ba tare da gaskata manzancin manzon rahama sallallahu da abin da ya zo da shi Allah ya ce fa in tawallaytu idan kuka juya baya bayan duka waɗannan wa'azuzzuka da faɗakarwa da jan hankali na fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuri da bi aljanna bayan hasken da aka haskaka muku rayuwarku da tunaninku da shi har yanzu wani ya zafi ya ƙi biyayya ya zafi ya juya ma umarnin Allah baya fa inna ma ala na balagu mubin shi dai ɗan aikin mu ji Allah ya isar ya fita ya yi nashi wannan lafazin fa inna ma ala na balagu mubin wasu in alaika illar bala wa inna idza azadna da makamantansu ma ala rasul illa bala lafuzza ne da aka sirka su a zahiri kana ganin kana jin cewa an ce annabi sallallahu ya isar kuma abin da yake kan shi ya isar shine ma'ana ta zahiri amma a ƙarƙashin ma'anar akwai cewa ku shiga taitayinku tun da shi har yayi nashi to ya rage kai kai naka me naka kai biyayya in ko kaci za ka ɗanɗana kuɗa wannan ma'anar an sirta ta a balagance na lafazin na jumlar a ƙarƙashin fa inna ma ala rasulina balagun mubin Allah ya ce Allahu la ilaha illa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya cancanta abota masa shi kaɗai ɗinnan shi ne ne la ilaha jiya da shekaran jiya da yau da gobe har abada shi kaɗai ne mahalicci wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai wa ala ta wakali Muminun kuma ga Allah ne kadai ba ga wani ba dukkan wanda ya ansa sunan shi mumini mai imanin gaskiya ya kamata ko ya da ya cancanta da dogara ga Allah a cikin rayuwarsa gaba wannan waɗannan ayoyin suna da alaƙa ta kai tsaye da ayar da ta gabata ma asaba min musibatin illa bi idnillah wanda ni a waje na akwai ɗan sauran abin da za mu amma malam Usman ya tsallace ya karanta ban sani ba mu kyale ta mu ci gaba <laughs> ni ma da ya karanta sai na bi na fassara ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم سأل الله يسوى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول a <clears throat> majalisun da ya gabata idan za a tuna mun koro bayanai waɗanda suke tabbatar da cewa imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta kuma ya kaddara yana rage tafarfasan zuciya yana kawo natsuwa to da aka ce ma asaba bi musibatin illa billah sai aka ce wa aqiqu Allah wa aqiqu Rasul alaka ta kai ɗan ita ce ashe yawan biyayya ga Allah yawan jawuwa zuwa ga umarnin manzon tsira salama suna daga cikin almurattibatul qalbiyya abubuwan da suke rage radadin damuwa ko masifa in ta samu mutum to abin da za ka tambaye ka shine ko abin tambaya me Allah ya yi umarni da shi da za ka yi biyayya ya umarni ka kadaita shi ashe tauhidi yana rage damuwa a rayuwa ashe tauhidi yana rage raɗaɗin masifa in ta same ka daga cikin umarnin Allah da zaka masa biyayya sallah to ashe sallah tana rage damuwa ma asabi bi musibatin illa bi idnillah waɗanda suke sallah suke sujada suke ruku'u ko da masifar ta sauko to su suna da wasu internal shock absorbers wasu abubuwa sinadarai a cikin su kamar garkuwa kenan da yake rage musu raɗaɗin da a ce za a samu mai imani kuma mai sallah mai ma'alla da wanzansa biyayya masifa ta miliyan hamsin rasa miliyan hamsin ta same shi sai a samu wanda mai cewa Allah uku ne ko wanda bai imani ba wanda bai san gabas ba shi ma ta miliyan hamsin ta same shi to in ka ga firgicewarsu da ruɗewarsu sai ka ga tasha babba wancan mai sallan mai yarda da hukuncin Allah ne kaza ne kaza shine zaka sai ai da na haɗu da shi ni ban ma ɗauka wani abu ya same shi ko kuma ka ji mutum wani abu ya same shi ta na masifa ko ƙaddara ka ji kai ne da ka je masa daɗe kai yake ba haƙuri kuma har cikin zuciyarsa haka yake ji me ya rage masa raɗaɗin sanin Allah biyayya ga Allah sujadar da yake yi tasbihin da yake yi salatin manzaran masu sanar da yake duka waɗannan da makamantansu yana taimakawa wajen rage damuwa wannan ita ce alaƙa ta kai tsaye ko ɗaya daga cikin alaƙoƙi na kai tsaye da tsakanin ma a sa da bin musulacin illa bi da kuma wa atiyu Allah wa atiyu Rasul in kana so a ƙara bayani sai ka ce ko a ce wa man yu'min billahi yahdi qalbahu da Allah ya ce wanda ya yi imani da Allah Allah zai shiryar da zuciyarsa abin tambaya ya shiryar da zuciyarsa zuwa ga mene zuwa ga fa'acin lahi wa fa'acin rasuli wacce aka ambata a cikin wa a Allah wa a rasul kun fahimta kamar yadda muka yi ishara zuwa gare shi jiya rayuwar nan jama'a dole a cikinta akwai jarrabawa وحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وقد خلقنا الإنسان بحبت wannan sunna ce ta rayuwa to daga cikin abin da wannan ayar take koyar da kai kuma take koyar da mu ma asaba bi musibatin illa bi idan ka tuna cewa asali dai rayuwar nan dole akwai jarrabawa a ciki saboda haka idan kana neman rayuwar da babu jarrabawa a ciki to yi maza ta kara naka ina ka koma lahira kuma kai ma ka san lokacin da ya batun da har yanzu kana numfashi ko amma in dai a duniyar nan ne to akwai jarrabawa ko tun da tabbas akwai jarrabawa to daga cikin littafin Allah da tausayinsa kuma sai ya sanar da kai saboda ana son ka din kada in jarrabawan ta same ka ta firgice to sai aka ce maka ka shirya fa dama za ta zo idan ta zo sai aka ce maka yadda ka ganta din nan to haka aka rubuta ta tun fil kafin ta zo duniya tun kafin duniyan ma a samar da ita ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في kitabin min قبل أن نبرأها أن برأها الضمير إما أن يعود إلى الأرض أو إلى الأرض. ذكر من الذي سأميوك نجر الله هو كيف أرأيوا وينا شيء أروت أتسكنت في كتاب أو نكتاب نمسمى من قبل أن برأها يوش أكا يوبوت يوش أكا كدرا يوش أكا زينا قبل أن نبرأها كافن متاجحة لستر الأرض أثر هو متاجحة لستر رايو كان ناوه to in ka san wannan sai ka samu natsuwa ka samu salama kai numfashi numfashi na neman natsuwa da walwalar zuci a Allah subhanahu wa ta'ala ya raɗa ma wasu jarabawoyi da suna masifa da suna jarabawa kamar yadda ya ambaci a musibatul maut ko inantum fil ardi فأصابتكم مصيبة مصيبة الموت مصيبة الموت أن أنبتي cewa mutuwa masifa ce da abubuwan da suke da alaƙa da ita domin ita ma musibatul maut dinnan ta shiga ƙarƙashin ma asaba bin musibatin illa bi iznillah idan ka ɗauki maganar mutuwa ka ambaci ma asaba bin musibatin illa bi iznillah ma'ana ba san da mutum zai mutu ya bar duniya illa bi iznillah sai lokacin da Allah ya rubuta cewa rayuwarsa ta tsare sai abin da Allah ya rubuta masa na numfashi ya tsare illa bi iznillah kamar yadda Allah ya ce kuma kana bi nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban mu'ajjala kaga kitaban mu'ajjala abinda an kaddara an rubuta ranar kaza ga watan kaza lokaci kaza a tsaye ko a kwance ko in yana bacci ko tana bacci ko ya tsaga loma zai kai baki ko a kowane yanayin da Allah ya riga rubuta a haka ajalin to ita ma musibatul maut din an koyar da ke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda duka suna karkashin da ita da makamantanta duka suna karkashin inuwar ko a ce rana tunda da inuwa sanyi ce ko amma wannan rana jarrabawa ce da kuma bala'in da ya zo mutum ko jarrabawa da ta iso da mutum hasali ma abin da yake ƙara tabbatar da cewa mutuwa jarrabawa ce da masifa kasancewar duk wanda ya samu kanshi a wannan yanayin yana samun kanshi ne for the first time babu experience ballantana mutum ya ce ai dama wannan ya yi kama da abu na jiya da shekaran jiya da yi to dukkan abin da za ka kutsa masa ba tare da sanin ya hakikaninsa yake ba kuma a ce in ka bi ta wannan lungun babu dawa an jarrabawa ta kai jarrabawa ba ma mutuwa ba a jikinka a rayuwarta, kana ganin wasu abubuwa suna faruwa da jikinka da gangan jikinka kai ba isa ka isa ka dakatar da su ba duk ranar da take fitowa take bayyana ba baka isa ka dakatar da ita samun tsewar fuska ba ka isa ka hana ba ganinka da yake razuwa kana ji kana gani ba yadda ka iya Ka ga musibar ce wannan me ya dalili saboda suna kusantar da mutum zuwa babbar masifa barin duniya ko kuma musibatun mu bayan mutum da zai fara tankwarewa ko ciwo ko me yana nuna masa abubuwan da suke burge mutum jiya da shekaran jiya yanzu shine ɗin Muhammadu ko tanko sunan bai canza ba amma kuma abin da yake sha'awa yake burge shi jiya da shekaran jiya yanzu saboda fuskantar musiba babba sha'awar tana raguwa abin da yake burge shi yana raguwa yasa wani mai hikima yake cewa ah, wasittatun talhaquna inda al-kibar wasittatun talhaquna inda yace akwai wasu abubuwa guda shida da suke samun mu lokacin da shekarunmu suka fara da ya fara kirgowa kaga kamar duk mai sauraro ya tsaya ya ji kenan in dai yana cikin waɗannan shirin sun fara ziyartar shi to girma ya zo sai yake cewa sun talhaku inda al-kibar ah, sai ambaci killatun ah, sai ambaci ah, kasratun nisyan yawan mantuwa yawan mantuwa ya ambaci illatu al'akal kana ji kana gani sai cin abincin ka ya rabu ko yanzu in da mutum yana buge plate ɗaya biyu a birnin. shekarun suna ja suna ja suna ja sai ka ga yana ragewa ana ba za ka tsara bai ce ne dalili saboda ana tsuke rayuwar ne ana shirin tafiya biyu ko na uku illatu sam karancin ji ji sai ya rika raguwa da in motsi tana jin motsi daga nesa yanzu sai ka ga ba ka jin irin wannan motsi saboda level na ko matakin jin ka ya rauni na hudu illatul basar sai gani ya rabu ko ba haka ba hmm. kana ji kana gani sai kaga jin ka yana ta rabuwa yana ta rabuwa me dalili saboda ranakun ne suke karewa na gaba shi shine ta'assurul mashi ta halatu sigar kamar yadda yake cewa sai ka ga mutum bayansa ya san kawai a sai ya buƙaci wata sanda sai ka za sai ka da sauransu duka wannan me yake tabbatar maka da wannan wa'amirhu na cikin sufil hal duk wanda Allah ya ja kwanan shi to tabbas za a dinga za a ringa samar da tawaya cikin rayuwarsa da wasu gaɓɓai na jikinsa kamar yadda Allah ya ce in kuntum fi rabbin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum kaza kaza wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzali al-umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a wannan ita ce rayuwa daga nan na ne na shida mai oh wannan abuwa okay na shida cike ko na shida ne annaumu bainan nasi min duni sahar <laughs> kaga mutum yana gyangyaɗi kuma ba wai dare ne ya tsala ba kawai shekaru ne suka tsala <laughs> waɗannan su ne abubuwa shida ce kaga mutum ana zaune ana jira kawai shi kaga yana gyangyaɗi waɗannan abubuwan talhakuna inda kibar kamar yadda ah, mai hikima yake cewa baiti ne ai ba baiti ne na tsallake ambatan baitin ne in zan iya tunawa yana cewa wasittatun alhaquna inda al-kibar ta'athuru al-mashi ka halati sigar ko wa qillatu as-sam'i wa qillatu al-basar wa qillatu al-akli idha zadu hadar ko sai wan nawmu bayna an-nas min duni sahar sai ne وكثرة النسيان أدهى وأمر أكيد وستة تلحقنا عند الكبر تأثر المشي كحالة السبر وقلة السمع وقلة البصر آه وقلة الأكل إذا الزاد حضر إلى قلة الأكل إذا الزاد جاء بذر أما قوة ذا يأتي وقوة ذا أبنت أما بذا أتي sai ce wannan mu bainan na ne duni sahab da gayyaci ko bacci a tsakanin mutane ko ba wajere ne ya tsala ballatana a ce idanuwa sun buƙaci bacci sai ce wa kasratul nisyan azha wa amar abin da ya kuma da hankali shine yawan mantuwa yanzu ai magana da mutum zuwa an jima ya manta saboda ne saboda shekaru su ba Allah ya samu dace abu na ƙarshe da za mu faɗa a ƙarƙashin ma asaba bi musibatin illa bi idnillah shine jama'a mu gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine alhakim ko alhakim ne hikima shine kuma almudabbir ko shine almusawwir yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma yarji ilayhi fi yawmin duk wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai kaddara faruwarsa ko akwai hikima kalima ha man alima ha ko jahila ha man jahila shi kuma Allah ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir shi ya halitta kai kanka yanzu a jikinka abin da baka sani ba shi ya fi yawa akan abin da ka sani da za ka iya ma a proper planning jikinka ma baka sani ba mun fahimta sai sa Allah subhanahu wataala ya ce kutiba alaikum alkitabu wa huwa lakum wa asa an takahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun so da yawa nawa nawa ne aka yi ka kaunaci abu ka so faruwan ka amma ilimin Allah saboda shine al-mudabbir shine al-hakim da hikima shine al-latif sai ya canza maka daga abin da kai kake gani a zahiri kamar shine alkhairi sai a juya maka zuwa abin da shine asalin alkhairi ibn al-qayyim rahimahullah yana da wata magana mai tsadar gaske wanda nake ba da shawara ko ya haddace ta ko ya haddace ma'anarta yake cewa law ya'lamu al-abd ma yudabbiru Allah lahu min umur law ya'lamu al-abd ما يدبر الله له من أمور لذاب قلبه محبة لله wala alima yaqinan أن الله أرحم له من أمه وأبيه yake cewa da bawa zai san abin da Allah yake masa tanadi da tsare-tsare na rayuwarsa a kaudar masa da wannan wannan matsalar ta zo da samar masa da mafita kaza kaza da mutum zai san hakikanin yau daga wayewar garin Allah zuwa <clears throat> da za a buɗe maka opposite side of the coin a nuna maka yadda kai rayu nan daga ƙarfe shida na safe zuwa yanzu to da ba din wannan rayuwar ba ce da me zai faru abubuwa nawa aka kawar aka kawar maka a hanyar sai yake cewa da zaba qalbul abdi mahabbatan lillah da zuciyar bawa ta narke saboda kaunar Allah mutum zai san ashe lallai Allahu latifun bi ibadi lallai Allah mai litifi ne da tausayi da jin kai sai ya ce kuma da mutum ya sami yaqini cewa lallai Allahu arhamu lahu Allah ya fi tausayinsa min ummihi haka sai ya gabatar da mahaifiya saboda tausayinta wa abi yace da ya san yaqinin cewa tabbas kaunar da Allah yake masa ta fi ko kusa ko alama ba a haɗa ta da tausayin iyaye ko fiye da mahaifi saboda haka ka riƙe wannan a riƙa tunowa da wannan maganar lokacin da wata jarrabawa ta same ka ka kyautata ma Allah zato ka miƙa wuya ga Allah shi yasa Allah ya rufe ayar da cewa wallahu bi kulli shay'in alim kai kuma fa kai kuma baka san komai ba to ana maganar wanda ya san komai ba shi ne zai yi tsari nagartaccen kyakkyawa ba kuma baka san komai ba saboda haka me ya rage naka ka bi كيديها سمعنا وأطعنا فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين وأن الآية كأنبة بيئية جعل الله جنزلتا حروا لا يوتنا لألاك آداء فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا لتيسي ألاك الله يا أبا تيسي وأقيه alaƙar ta ɓangarori guda biyu ɓangaren farko Allah ya yi umarni da cewa a yi haƙuri kwana biyu na lallaɓa karatu ke cikin rashin lafiya sau yawa ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da cewa a yi masa biyayya a akwai a yi imani da shi ko a aminu billahi wa rasulihi wa nurin da ni an zalla imani aikin menene aikin zuciya ne ko aikin gaba aikin zuciya yawa aikin zuciya to wa Allah wa ati'u kuma ba aikin gaba aikin gaba kun shigo gari saboda haka an ambaci a'malul qulub da a'malul jawari amma ba ana nufin ɗari bisa ɗari imani kawai ya takaita akan zuciya ba ai ma wa qalatul qalb ko wa صدقته الجوارح هو نطق باللسان وصدقته aljawari. amma asalin ginshikinsa ko wajen baccinsa shi ne zuciya ko shi ita kuma biyayya ga Allah ai maƙuƙugarta daga zuciya ne amma dai a zahiri ana ganin ta ne a gaba ko hmm. to in ka fahimci wannan sai ka ce eh, jama'atul ayatani baina a'malil qulubi wa a'malil jawari ayoyin guda biyu sun hada tsakanin sun hada ambatan aikin zuciya da kuma aikin gaba alaka ta farko kenan alaka ta biyu ah, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa nurin da zai anzalna ku yi imani da hasken da muka saukar so me dalilin samar da haske kuma a ina ake samun haske dalilin samar da haske domin ya maganin duhu idan haske ya samu za a ga hanya za a ga tafarki ko ashe akan hanya da tafarki take to da zarar ka ga hasken process ko aikin da zai biyo na gaba shine biyayya da Allah to biyayyar ta yi bisa hasken da aka haskaka maka ba bisa duhun wani da ya duhuntar da kwakwalwata kun fahimta saboda haka lafazin wa Allah? wa aqi'ur rasul ku yi ma Allah biyayya ku yi ma manzansa biyayya biyayya ce wacce aka ake alakantar da ita bisa hasken abin da aka ce ka yi wanda manzo Allah ta sani ya zo da shi in ka fahimci wannan sai ka gane cewa duk biyayyar da ba ta da asali daga Qur'ani da hadisan manzo Allah ta sani ba sunan ta biyayya daga ina muka samu wannan daga la'akari da wannuri da zai anzalla da kuma fa'aminu billahi wa rasuli da kuma wa Allah wa ati'ur rasul da haka za ku yi biyayya ga Allah ne ku yi biyayya ga manzansa bisa hasken annurin da zai zama. mun fahimta waɗannan ɓangarorin suna daga cikin alaƙa ta kai tsaye tsakanin wannan ayar da ayar da ko ayin da suka gabata biyayya sanannen abu ne amma dai ma'anarta na bayuwa ne zuwa ga rinsunawar zuciya da miƙa wuyarta da yarda da cewa wanda kake biyayya ya kai martaba da matsayin kai masa biyayya sannan idan haƙƙin Allah ne in akan haƙƙin Allah ne biyayyar da ba ta neman sharhi da bayani biyayyar da ta yarda idan aka ce ka yi kaza zan yi na tawa'un na san dalili ko ban sani ba shi ya sa a kan tafarkin Allah za ka yadda a kashe ta, za ka miƙa abin da ya fi daraja da tsada a rayuwarka saboda Allah ya yadda Allah yana so shi ya sa kuma abin da zuciyarka take so idan ya ci karo da abin da Allah da manzansa suke so sai ka haƙura da naka ka fifita na Allah da manzansa saboda wannan shine salamarka shine zaman lafiyarka kuma wannan shine asalin biyayya anan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa Allah wa rasul da dukkan wanda ya kallarci mai zurfi zai fahimci cewa maimaita wa ati'ur rasul bayan an batan ku yi Allah biyayya sannan aka ce ku yi Allah biyayya ku yi ma manzansa biyayya a larabci mai zurfi yana nuna cewa umarnin manzan Allah ta salama, ba shi ne umarnin Allah ba amma kuma babu cin karo tsakaninsu a nan da aka yi ko kuma ce? wannan lafazin yana nuna cewa umarnin da ake eh, biyayyar da ake cewa a yi manzan Allah ta a nan tana nuna cewa akwai wani lafazi ne na umarnin manzan Allah sassanan wanda ba shi ne umarnin Allah a ba ma'ana dai sai a hadisi ke. Kun fahimta? Ah, kamar yadda ah, za mu zo mu ji nan a gaba kaɗan insha Allah. Wa ati'ur Allah wa ati'ur Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma mu ambata kar gudun mantuwa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma atakum ar-rasul kudu wa ma naha kuma anhu fantahu idan wani ya so sai ya ce wa ma ata kuma rasul ana nufin qur'ani to in ya ce haka to wa ma naha kuma anhu abin da ya hane ku ba ko ina hanin nashi yake idan hanin manzo Allah sallallahu alaihi shine a cikin qur'ani to ba sai an faɗa ba kenan ya zama ne to tunda aka ce abinda Allah ya um, manzan Allah sana ya umarce ku da shi ya zo muku da shi na umarni ku bi abin da ya hana ku ku hannu Ko ashe abin da ya hana ku din nan ya zo ne a wani waje da a waje a wani wajen da ba Qur'ani ba ina a hadisan sa ingantattu wanda kuma abin da ya zo da shi din nan babu cin kabo ko da sisin kabo kwabo tsakaninsa da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala salima shi da kada ne mai isarwa ne dan aiki ne kuma manzo Kuna da kyau mu ambaci cewa a lafazin Allah wa aqiqur rasul an gwama an bato tsakanin yima Allah subhanahu wa ta'ala biyayya da yima manzansa sallallahu alaihi sallam biyayya wannan a ilimin ƙur'ani ana kiran su ko ana kiran shi a mawazi uliftiran mawazi ko mawabi uliftiran al ma'ana wajajen da aka hada ambatan wasu kalmomi daga cikin kalmomin da aka dinga gwama tsakaninsu biyayya ga Allah biyayya ga manzansa kul ati'u Allah war rasul ko wa ati'u Allah wa ati'u rasul ko da makamantan su da sunan da yawa har ma aka kai ga man yuti'ir rasula faqad ata Allah ko istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum duka dai abu ɗaya to kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Ah, akwai ilimi da yake da alaƙa da kalma idan tana ita kaɗai akwai kuma ilimin da ake ƙara samu idan aka yi la'akari da kalmar idan ta haɗu da wata uwarta. sau da haka yanzu misali biyayya ga Allah duk inda ta zo ita kaɗai tana da wata ma'ana amma idan ta zo tare da kuma biyayya ga manzansa akwai ƙari ma'ana fiye da wancan ma'anar ta farko akwai kamar yadda muka sha ambata a kan sunayen Allah sunan Allah misali misali asaniya ma'anarsa tana nan ma'anar mai ji to idan kuma asami'u sunan asami'u ya haɗu da albasir ko asami'u da al'alim akwai wata ma'ana ƙari akan ma'anar as ita kadai da al shi kadai misali kun fahimta akwai wani malami ana kiransa Dr. Rashid Tunayyan yana da wani littafi mai matuƙar daraja a babin ilimin ƙur'ani wanda kun ban manta ba asali PhD thesis ɗinsa ne yayi ma'ana littafin da ya rubuta a sanda yake gama abin nan phd sunan littafin adatul qur'an al-uslubiyya adat al-qur'an al-uslubiyya littafi ne da yake da tsada da martaba sosai a wajen kashin baki wanda yake da alaka da gwamuwar kalmomi guda biyu ko guda uku a qur'ani koma ga wannan littafin za mu samu ɗimbin fa'idoji har sai ka ce alhamdulillah rabbil ah, biyayya ga Allah da manzansa alama ce da take tabbatar da imani alama ce da take tabbatar da cewa zuciya tana son Allah da manzansa don babu biyayya ingantacciya babu ƙauna ingantacciya idan babu biyayya a ah, shakakkiyar biyayya wacce ake miƙa wuya a cikinta kamar da mai hikima yake cewa ta'sul ilaha wa anta tubhiru wa taz'umu hubbahu hada mahalun fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu illa al muhibba liman yuhibbu muti'u wannan yake san Allah da gaske yake san manzon Allah sallallahu alaihi da gaske to ba murza cewa yana son shi zai ta yi ba a gani a ayyukansa A gani a biyayyarsa ga manzon masu sallallahu a gani a wajen ɗabbaka sunonin manzon masu sallallahu a gani a wajen kokarin riko da abin da Allah da manzansa suka zo suka aiko da shi wannan shine ko ita ce kauna ta gaskiya sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga jan kunnuwanmu da yi mana gargaɗi cewa falla ya hadari ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim ashe da yawa daga cikin abubuwan da yake kawo mana ya mutsewar hazo da rashin makoma da rashin alƙibla da rashin makama a cikin al'amura shine rashin ruko ko sakacin da ake da shi wajen ruko da hasken da manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam ya zuwa shi amma masu imani na gaskiya fa kamar kana mu'mini wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna ko an takuna lahum bushiratu min amrihi mai imani na gaskiya idan aka ce masa wannan abin daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku baya raba ɗaya biyu in yi ne ko kaɗi miƙa wuya yake shi yasa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi suka ci rututa wannan radiyallahu anhu wa anhu da kake ji ba haka nan bane a'a sun miƙa zuciyarsu sun miƙa kwakwalensu sun miƙa gabansu sun miƙa dukiyarsu sai suka cancanci Allah ya da su ya sa har ta kai ga matakin suna yin abu da zarar manzaba masu ya yi ba tare da sun san ma dalili ba ya hau mambari kawai suka ji yana amin amin su ma kawai suka ɓarge amin amin ba za su ce me yasa ka ce amin ba sannan mutum a'a sai da ya sako ya lai mun ji ka ce amin har sau ku ko me dalili mu ma dai mun ce sai ai amin ta farko duk wanda ya rayu jibrila ne ya zo ya same ya ce duk wanda ya rayu da iyayensa dukansu ko ɗaya daga cikinsu bai kyautata musu kyautatawar da za ta kai shi aljanna ba Allah ya tsine masa Allah ya nesanta shi da aljanna a ce amin ya Muhammad shi na ce sai na ce amin haka zai wannan amin na biyu halin da muke ciki wanda muke cikin Ramadan ya riski Ramadan bai yi aikin alkhairin da da tausayin Allah da rahamarsa zai cancanci aljanna ba to shi ma wannan Allah ya kara nufanta tashi daga rahmar Allah ka ce amin ya Muhammad Muhammad sallallahu alaihi ya ce amin mutum na uku wanda aka ambaci manzo Allah sallallahu alaihi yana ji lani lafiya zai iya masa salati da yi wannan shine abkhalu na sanda da yafi kowa ruwa suka ce amin duka waɗannan ta'minat din da aman da da amin din da suka ce dukkan su ba su san dalilin da ya sa maza su sa ya ce amin ba amma saboda tsabar biyayya da tsabar koyi kawai suka faɗa ana sallah maza su sa yana sallan shi da takalmi sai suka ga ya ce ba tare da sanin dalili ba kawai suka ce ce da ya gama ya tambaye su malakum tuni ala halakum me yasa kuka cire takalmanku ka ce ya rasulullahi mun ga cewa ka cire ne ka zai ce a'a ai ni jibrila ne ya zo ina cikin sallah ya sanar da ni cewa akwai kazanta a karkashin takalmi na shi yasa ne kun ga ke a taassi kenan ana zaune mazala su san ya canya zobe na zinare can sai aka ga ya cire ya abin nan ko kafin ka ce kwabo ana ganin ana su sana da zobe kowa ya dinga canya zobe irin ta ce sai da zoben madina ya kare ta misali daga bayan ba masu sanar ya cire saboda na zinari ne tun daga nan kowa ya cire kai tsaye wannan ita ce da yaya kuma kwanta da farfatansu ba su da farfata kwansu da komi nasu na alkhairi a su kowa babba da yaro karami mace da namiji kowa haka yake wa manzaba ko da abu zuciyarsu tana so daga ranar da suka gane cewa annabi salama ba wannan yake so ba to automatically instantly kai tsaye a lokacin za a samu juyin juya hali zuciyar ta kuma ba ta son abin da suke so ta kuma tana son abin da yake so tuno da da kisar julaibib mana aure ne ba za a yi lokacin ga tsaleliyar budurwa san ko abin nan san kowa kin wanda ya rasu kowa yana son ta amma tun da sunan manzara masu sanar ya gitta wajen neman majulaibi ba a farmar a ba shi aurenta sai kisa ta canza wannan san kisar ko julaibi ɗaya daga cikin sabon manzara masu sallama wanda kisarsa cike take da darussa cike take da karamcin manzan rama salama, sannan ta wani bangare ta cike take da biyayyar da sahabbai suke ma manzan rama salama hadisin abu wannan barzata al ne wannan wanda alimamu Ahmad da Muslim suka rawaito wata ranar manzan Rama salama. wani sahabi ya zo wajensa sai yake cewa ina neman auren diyarka sai ce kamar hubban wa karama hubban wa nu'ma ma dalla ma dalla barka alkhairi ya shigo gidanmu ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu ya ce a a ba fa ni nake nema ba ba mani nake nema ba ina nema wa julaidin ne kuma ya dukkan da kai julaidi saboda waye julaidi babba ne a wajen Allah mai matsayi ne amma ba wani abu yake da shi na hannu sannan ba wata suka ta musamman yake da shi ba shi ya sa a farkon hadithin? manzana su sani ya ce da julaidi ya ce me yasa ba za ka yi aure ba ya ce ya rasu laiwa zai aure ni a ni ko zan aurar da kai sai ya ce idan ka ji satajiduni ya rasulullahi kafidan haka yace ya ne zan yi kwantai shine da lambar din zamani kwantai zan yi da yace ya kan su sai yace kai ko a wajen Allah ba ne kwantai ba sai daga bayan nan ne annabi sallallahu alaihi ya nema masa aure sai sahabin nan ya ce to ya rasulullahi da'ni astashira umma abana dama in nemi in ta bakin mahaifiyarta ya zo ya faɗa mata cewa manzo Allah su yana neman auren iyalu ta ce masha Allah alkhairi ya gama sasannin gidanmu haske ya shigo a'a tsaya ki ne <laughs> Julairin ake neman ma'aure sai ta faɗi wata kalma inni inni ma'anar kalmar ma'ana biyarmu da ake kowa ma'ana kowa yake jira ya samu damar ya aure ta a ce kuma julaibi ne ko ina biyayya ga Allah da manzansa ta bayyana a wannan kisa ina cikin wannan maganar sai mahaifiyar ta ce ma mijin matar kenan ta ce ma mijin ai kamar dai dai ba da haƙuri a nemi uzuri sai yarinya ta fito ta ce a kan me kuke tattaunawa awata rudduna amra rasulillahi sana yanzu ku kuna da karfin gwiwar da za ku iya maida sai ta ce amura annabi kuma umarni ya yi? ba umarni ya yi ba amra rasulillahi sana ko al'amarin da ya bujiro muku ko kuma abin da yake so wanda an mana umarni mai masa biyayya sai ta ce idfa'uni ilayhi falan yubayyani idfa'uni ilayhi falan yubayyani ba ta ce ma ku auren da idfa'uni ku tun kuɗa ni ku wurga ni wajen wajensa falan yubayyani ba zai taɓa tozarta ne a wata riwaya take cewa tun da dai annabi sallama ne mai neman alfarmar to annabi sallama ya san dalilin da yasa yake neman to akwai alkhairi kai tsaye shi kuma babanta an taɓa imani an taɓa zuciya kamar kana da mu'minin wala mu'minatin ya koma wajen manzara masu kan ya ce ya rasu lallahi mun amince Allah daga nan abin su sana ya auren da julaidi ko ya auren ma julaidi wannan yari to amma kafin a ci gaba ita wannan biyayyar da aka yi akwai fasa kamakonta ba ka biyayya ga Allah da manzansa kuma ka kirga asara wallahi ba zai yi ba daga cikin ta goma shin da baiwar Allah nan ta samu sai annabi sallallahu yi mata wata addu'a a lokacin yace Allahumma صب عليها الخير صبا الله ولا تجعل عيشها كبدا الله Allah kara mana sallallahu alaihi ya ce ya Allah ka buɗe mata ƙofofin alkhairi kwararowa ka kwararo mata da alkhairi kwararowa kwararowa kuma ya Allah kar ka sanya rayuwarka ta zama akwai wahala a cikin jefa ta me ya faru da ƙarshe wani ya ake ma wannan kisan ta zama sarari ba Allahu akbar ake ah, aure ba tare da ba da daɗewa ba bayan aure sai aka yi hayya alal jihad Ake kira manzara masu sana yana kira zuwa ga jihadi jibaibin innan san cewa? eh shi ba mai kwantai bane a wajen Allah duk amarcinsa da angwancinsa nan da nan ya ansa kira aka tafi yaƙi aka tafi yaƙi Allah ya ba musulmai galaba da nasara da zai faru bayan an gama yaƙi sai manzan rahama sassala ya ce awa tafi ko awa tafi a hadar akwai wanda kuke nema wanda ba gan shi ba sai suka je suka duba eh nan mun ba mu ga wani ba mu ga wani ba aka je aka nemo su aka nemo su a cikin gawoci sai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya kara cewa akwai wanda ba ku gani ba eh akwai wani da wani aka kara nemo akwai wanda ba ku gani ba ya rasulullahi an ga komai sai ce walakin nan ne taqidu julaybi ba ko asinu julaibi ba ni ban ga ma'anar maganar masoyi na julaibi ba amma za ka zo ka je akwai kalman da annabi sallallahu alaihi faɗa wanda ya kafi a ce masoyin ba. sai aka je aka dinga nemo shi aka dinga duba shi sai aka tarar da shi a tsakiyar mutane guda bakwai dukansu gawawwaki na mashirikai shi kuma gashi a tsakiyarsu me ma'anar wannan ma'ana ya kashe su ɗaya daga cikinsu ya soke shi shi ma ya mutu a lokacin da aka ba zala su san labari sai zala su san ya zo wajen sai ya ce katala saba'atan ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه duk duniya akwai wata kalmar da kwakwalwa za ta ji da kunne zai ji a ce wani ya faɗa mata wannan kalmar da ta kai wannan daraja a ce manzo Allah su sanar ne yake faɗin wannan ya ce wannan daga ni yake ni daga shi yake ma'ana ni da shi ɗaya ne a wajen a wajen tsaunin da annabi sallallahu yake majalibi abin mai cike kisar ita wancan baiwar Allah da aka yi mata wancan addu'a ta sanadiyar biyayyen da ta yi ma manzan Allah ta salama masu riwayar riwaya da Anas bin Malik da waɗanda suka zo bayansa sai da Anas da sauran suke cewa inni ra'aituha hina kanat anfaqa sayyiban fil madina babu wata bazawara da ta kai ta tsabar dukiya da ciyarwa a madina an buɗe mata kogogin arzikin ko ba to sai ga manema kuma ana layi a wajen matan julabi kowa yana so ya fashi wannan gara a in zamani kowa yana so ya wuf ita ce da wannan ne ake wuf ai na gaskiya saboda kai ka san ko ba komai in ka shiga cikin ginanta ba ka ba da dama saboda addu'ar annabi na tare da ita sallallahu alaihi wasallam sannan bayan Allah sun more Allah ya tsara mana san rama masu sallama Allah ya azurta mu da yi masa biyayya amin to kai ma fa ba mamaki karatun ba shine kisan ba karatun shine yanzu abin da zan faɗa babu mamaki akwai wata biyayyar da za ka yi manzon Allah sallallahu yanzu ta buɗe maka wata albarka a rayuwarka saboda albarkar manzon Allah sallallahu alaihi ba ta kaɗaitu a waɗanda suka yi zamani da shi har illa ma sha Allah har a naɗa ƙasa da abin da ke ciki kamar yadda sansa da ƙaunarsa da soyi da shi suke da albarka to haka yi masa biyayya akan abin da ya umarni ka fifita shi akan abin da zuciyarka take so ko shakka babu wannan yana haifar da albarka Allah ya azurta mu da yi ma manzansa sallallahu alaihi wasallam biyayya wa atiu Allah wa atiu Rasul fa in tawallaytum fa innama ala rasulina balagh الله الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله سبحانه وتعالى يقول الله لا إله إلا هو Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kaɗai abin bautawa da gaskiya. Wanda ambatan shi ya zo ɗazi-ɗazin nan da aka ce ku masa biyayya wa a Allah wa a wa ala Allah falyatawakkal almu'minun da Allah ne ta dai mu'mini suke kyakkyawan dogaro kuma suke komawa gare shi a dukkan al'amuransu wannan jumlar jumla ce khabariya lakinnaha qalabiyya jumla ce da a zahirin ta take ba da labari cewa Allah kaza ko kaza kaza amma jumla ce da aka turka ka da kira zuwa yin abin da ya kamata umarni ne a asalin maganar ai wasilullah wa tawakkalu alayhi ne magana Allahu la ilaha illa hu tunda ne kadai abin bauta da gaskiya me ya rage ku bauta masa shi shi shine umarni Inda mu'minai waɗanda suka san Allah ba wanda suke zuciyarsu ta yadda ta dogara gare shi in ba Allah ba to kuma haka ya kamata ku yi in dai imanin ku na gaskiya ne kamar yadda Allah ya ce wa Allah ta tawakkalu in kuntum mu'minin tawakkuli ko dogaro da Allah yana daga cikin ayyukan zuciya kuma da muka sani Allah subhanahu wata'ala yana fuskantar da magana zuwa zuciya wani lokaci yana fuskantar da magana zuwa kwakwale wani lokaci yana fuskantar da magana zuwa gangan jiki ko wanda waɗannan ɓangarori guda uku su ne ake cewa al'uwar aliyya al'uwar ruhiyya al'uwar albismiyya waɗannan su ne ƙarfi guda uku waɗanda duk sanda suka samu to ma'abocinsu yana samun fifiko a kan sauran mutane amma babu ƙarfin da ya kai alkuwa ruhiyya ma'ana in aka samu ƙarfin zuciya aka samu a tabbatuwar zuciya a babin imani shi kenan sai ga dukkan sauran abubuwan sun zama masu sauƙi ga kai kuma su bi da masu mabiya ne da zuciya dogaro ga Allah kyauta ce daga cikin kyaututtukan da Allah yake ma zuciya wanda yawan dogaro ga Allah alama ce na da take tabbatar da kyautata zato ga Allah to da duk mai dogaro ga Allah tare da shi akwai kyautata zato ga Allah sai kasance a cikin dogaron kuma akwai wata ibada har wala yau da za ka samu lalata a dogaro ga Allah a cikin al'amuranmu, babu wanda ya taɓa nadama bayan kyakkyawan dogaro ga Allah babu wanda ya taba komawa ga Allah a cikin lamarin sa Allah ya biya masa baya babu wanda ya taba zubewa a gaban Allah ya yi hawaye Allah bai share masa hawayensa ba babu wanda ya tattara ina shi ina shi ya zube a gaban Allah kuma Allah subhanahu wata'ala ya kunyata shi mu koma ga Allah za mu ga taimakon Allah a cikin rayuwarmu Ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da